الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري <clears throat> ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ina nan yi tafo shi beni ya tsaya jima'ar al'ula ijira na musulalisa daga makarar madina da ya ɓocin ce tukpo ba ce tushi ba dubu ba na wani jirgin ya tafo shi dubu bayan ya tsaya februari 2017 allah subhanahu wa ta'ala kya yi labe da fi na bana ya ji karatu yin ba littafi na tufatul iraqiyya ya shekh islam ibn taymiyyah to iga cule wanda ya ji bayani yayi ne ha mahabba hakikayin buye na wani ji bayani yayi ke dai boyen suku nga boke ba bi boyen doci ma odi ya suku kuma ya ituje suku nga yi daga da ya suku ya suku sa da amma wani ji da suku ya

ane na jinsi ni na kimisali ba da boyayya yi min ne ya ju a jinsi da tsakanin abu na ga da yake halitta halitta na amma iri ni na so ogun ya yi ju ha gwa bọ́n jinsi ni bi ẹ̀yìn na so àgbàdo sọ pé èyí bọ́tà ko kuma wata boya su ko jami'a ne ne da ta gurmu ya zan aya ne

a shiga emela tuyo ila kila fil mutuwari mabud agagan iti zanen wa alami tuna nga iziyo atakwacho na nga isoko almabudu eza nwuchi nga ke isoko biyo aga aga ti za nwuchi aga ina haza nanocho nga ibada na bi emela tuni soko nwuchi nana na nga izanen wa alami tuna mawajibadu ibada yana aga tajibu tuatu aga wajibu wani wa jiki yau wajibu maga wajibi wani wa lamita sukuna wa wajibu wajibi wani wa ji ibada kenan abike mai wajibi wani wa lamita ji ibada sukuna fa inna muhabbata zalika bu na wede dị a shiga gaji na na wede na wena wede aibana no aje so na waje asukona tabawun li muhabbati un lamila tubo yana wede asukona naga ya kika e bayan e ga borobo ato ibana na waje asukona emi na wela to sukona un lamila tukio un lamila tubo yana wede aini suko tuna ibuna wa aje na wago weje ba waje lami tu weje bada suko o ma je ya suko tuna ya kedo na mo suko buji ge e den na yo na na wee wa soko wa ume dibo ya soko ebo zati ya soko cho nje be bo etuna soko alo ya ona ba nje be wa aljanna wa ah ah we dibo ya soko etu to ya ba dibo ya to aljanna na wa la ya ona ama ngo ngo to dibo yo chutu de ngo bo ya soko so kan na mu ga ale soko ba wa de na ya zando wa na na shaksi ya la unchi le wa fe dibo yo yo kuje tu we dibo ya ana misali wa mamun la wa ko ga mun ta we dibo yo yo kuje tu we dibo ya wòle kò kó gá ka ká wòga mi tu ebo na ŋun sɔga wò edebo yɛ yɔ ama wòanyi atike tun wò edebo yɛ yɔ ɛn mo ayi ne ŋun sɔ taati na wò yɛ nɔ wòle ka wòle kiyɔ na wò yɛ nɔ wò to kami wò ka bɛ adi ko sukulu yɛ tun tsi na wò adi kiyɔ wò alami tu yɛ tun wa wò alami tu kanga yɛ wò na ŋun dzi ŋun tso wò edebo yɛ yɔ ama zan ne ka yi mi sɔkɔ so ɛmɛ sɔkɔ adi ko su dɛ ayi mi sɔkɔ so ka wa adi bo yɛ

wale waje wajibi na wala kyau wa lami tuna kuma waje wajibi na waje ibada yuna asai ye debu ye de asoko ngala icha mitu ye debu ye de asoko ngala icha jibu bauta asoko wa man kana la ya'malu li ghairihi illa li'iwadi yanalu minu zanan ga fi gaga la ya'malu li ghairihi wen lotun ya zando chinwa wen lotun ya zando illa li iwadi minu ebo ya debo yo nga iwado na nga loyu mto atike on kwade na la ona ba ni gishirin ba ka mandara ken ne geja de mi na la ona o chon mi ne na ya ona o chon ya mi hmm? ko nga na wen lo to man la ya mun wen lo to za ndo illa li lugu minu da dabo yin shi na ate daga gubona auli li dafi hukubati hukubati ko kuma ebo ngaji mushi za mushi wala wada yulu da azaba na wa jiuna fa innahu yakunu muawidan na wa da wani we lotun la kiyo muawidan ina wa ate daga ba wuna awu wona aw ya minu ko kuma we lotun la za mushi ebo ka bayan kiyo ya lufi ewa watsa ya wato in kama ya fidiyo daga fadiyo na daga ba da fidawo wani lokure bude wula o isa kiyen do chuluba to manga la yo kunu muhibban lahu wa figa wa wa figa wa dikiyo ule debu ya ya mucha ibana dama ina wela do tunine kibo ebo mu debu la ndo chuyawe o kuma mu debu wa, ndo chuyawe ngawe ndo tuyala mucho kenan dona boya da boye lo ba yin ainihin mucho chwa wala yuqalu aga na ina haza yuhibbu aga zanna wa zanna yesu ko mungu yu ya cha yeji na tanga wani ya yeji kam do ge lo tula ya za ebo endo shina wa dilaya wona ko kuma ebo wa kaya wona sanwo lo lo loyu wale da wona we lo ebo ainiya ina wa wodi na ki ya cha ya lo a lo Eh? nga wa debo eyo wacha leo makie debo eyo aitune shukusa dona ndivata mama yuko manga wayufassaru zalika ashaja akeji na fassara kada akeji fassara bi muhabbati ta'ati wa ibadati ga ibade boyeya emila tushoko bi boye za zonti za meja kidana eji fassara de ni nafa ada aji fassara ga Emilatu ya boye soko Emilatu la emi boye la ya emilatu soko ke boye de ya ibada soko ina hayi diga na fa ina hadha al muhabbata manga muhabba nana boyen na al maqsud na we wazana wa init taslama wa init taslaz wa init talzamat odaye ngai nan boyen na wa de bukata lu muhabbata al wasila wadebwe wadebu kata lo wena ugaga aji wasila lo ena we wa ena we debu ena ena ga jolo bwe uchi na dole origi aga we debu ya ya e ndo chisa waga lo timborobo zima ile ye debu yo allah so ena allah so ba allah uchi na ga ikio ibaduji emilatuji eh e ba nyane lo na fili emilatuji emilatu yeso ko uchi lo emi latu so e, emi latu nye gbe soko bi ene je alai da tu soko no ga e ke kino ke ibada lina, ke ne ke sallah jina wani ne shiga ayi wasila na alai tikyo ga alai lo maksudo kiba maksudo ya bwe soko asa kenan da wani iga ni le de ya soko ene je alai da gube soko ina ga yi wajibi ne ya dikyo ya de boye ya wuce jina kishi mai yauke sallah jina ke zakka jina ke la ilaha illallah jina ina shiga Allah da buɗe sokon so dole ya digo ya yin naje mu ji mata kan ayi ko man ga au gairin maksudi ko kuma gairin muhabbati maksuda ko kuma ko ga ga waye debo ya yin do ciya sake nan dona an muhabbatul wasila wa debo ya to ina ga alagwa to da to ya wuce na eh wa debo ya ina ga alagwa to ya wuce na hmm? fa inna zalika yaqtadi an yu'abbir bi lafzaini nana ala hukunci na a lawi bebe kan lafasi gugbe na ko dai wa ga muhabbatul iwad we de gwe de ya iwadu ena wa de daga bala na ga we de gwe lobuna wa salamati an muhabbatul amali wa mawlufo ki gwe na wa de ay tuna luwa ko dai jena de wala de gwe de gwe ya ato wadi aminci ba boye na wadi ayi tunci na wai na wai di na ma jiga waje boye da yake yau a yi mutu na na maji daidai to lata na dai oge ka ganyen na la su ko so la lu na na wai adi wa eh ya wato ya man lula bega oge ya ya na ga alau da tuyan shi nan

dole wa wa aljanna o ma te koyi aljanna amma o chuka Allah ga wa we te boye a suko amma wa ke te a to suko so o ma ke te koyi a e tuna a lawo da so suko mu man ga ala tara wa le ya nene la go ga suko go wi do jiri ya za wanja na ala tara minista hajara zanaga go za kodogo na ajiran go za kodogo wulu lo tun ya biye be na wa layu na nga lo tunu kyo ade na layu na layu ka la ajira zana go ka ko za ka dogo na yuhibbu me de boye yawa ashugo mo de boye yawa li mujarrad zalika yabo ko dogo na wa ciya wa na wa de yawa bal kad yastajilu rajulu kan to to wa go za ku do ku du lo tun ya we man la yuhibbu bi hali wo hali mu to ma di un ba wa amma ile we wa an za dun ina e tun wa be do ya wona zuma do da kama la ci su ko da alaka ga e bo ina su ko ajin ya wona hmm bal man yugidu ukan to wa go za ku do ku du lo tun ya ma za na we ti ana we na wona

wuce ya ba na wa dikiyo wa de ya dan wa de ya a na no obi na kuna na boila we de don ama we kike ya be kin we ya gangani be yan wuce bo bi aya ya e da e e mo so kenan na ma la la a ga ga ga

njike njike ndị okirike mụ amaka ndochi ịza ada otu ijo wee debo ya etu uche ebo ya na waya adị ya obodo na anyị n'ihe nwụchụọ nga wa adịbo ya ena maza wangi na gada mụ kimụ aga olu bi za wangi etu nga wa adịbo ya etu na nga elu na ga wa adịbo ya nga ma ala na nga ala tụbụ ịza nwụchi chichi ya kanya mụ ahụ eri fata na wa ego amasokwo zati ya nga wa debo eyo osotu ofo debo eya o etu jiyen soko osotu debo etu soko gaga fa'ulima manga kike da abu ma ade kike ba abu naga annama wasafa Allah bihi ibadahu lilmu'minin ina e Allah subhanahu wa ta'ala ji suwa sifu yujuji muminina wato ya na Allah subhanahu wa ta'ala ji yujuji muminina mi annahum yuhibbunahu na ga mumini ji e tebo ya sukuna yamtayu man ga e kadabo e kadaba bona Allah ya kuna ma'anawo na ma'anawa ga gaga ila mujarrati mujarrada muhabbatul amali eh muji ga yabo muji kawani. kawai boyetu allazi yanaluhu bihi badal agrad na etunci na elona yanalu adebe etunci ji agrad he mun da ci mahaluka na shi ko jani tun na ki alijanna na bere ki ya ci aga na ya yakuna rabban la yuhibbu la yuhabbu asla na ga asali ocho ayete boye aso ci ma wato ga so ko ji mu mi je mu mi je je ya mu ko so ga mun ga wa ayejan yamta mi muka aikan na ga gan mana ya e ganna na yi adi bi ya yi tumuci musu kusa ero na ne bana ya yi le ndo cine ya adi de agrado ato he shi nga yi ki he majo ki alijen na na biye na biya ta na ki ne yi jena da bola ce ya so ko e ya ce na gobe amma ya ci na ga na ga he mu ya sa ga e ke boye ya asali ya so ko na ha mumini shi ede boye su ko jaje ga ede boye ya wu e bona ede boye ya asali yin su ameke ede boye ya e tuna su sada Ede ba ta be da naja yayi ko mu ede ede ya su ameke ede aini e tuna su ko sada Ende mu te ni ne za ce ku ga dan ni biya bu na ga dan ngami ngami kai la e somaru ode ya su

gbọ́dọ̀ ká láwùsọ ìfẹ́ àwọn na láwùsọ náà fi sálẹ̀ ayé ayé ọ̀dọ̀ ya gàdá àgàdá ògé ìdìbò èyí àti àrùn ṣe àgọ́ ògé ìdìbò èyí àyè tún na ní èyí lọ tuntun ṣe àbẹ̀ láàwọn náà ya wọn àdìgbàgbọ́ ya

wajibu ya ibada un coco ma zulli kama ka dama kuma kuma be ta dagan yani be gbe ko ga cicici ko ga ba su ko kama ka dama kin nono ga zuba sojo na wala ga kana na hubbu lil bashari kama la alega boye eti ya wushi ala tabakat ya zawangi tabakat ji ka kanu do ina lawo cha la do ya zana ni farko a hadu ha ala alakatu alakatu ka ne mu doji ki alaka ya जाना ko ki alaka ya ya ya ne da man ne wa ta'alluqul qalbi bil mahbub ya ta'alluqul qalbi bil ke yi ko ko kuma ke yi mina alaka da tsakanin na ko kuma alaka yan da cadi da sun duci a wani irin wa jikin tori na wato da kyau mai tibwebe a ji ganewa ko a cike da sun masu ba batu kici da su ba batu gamman wa waye sabul da yi in ya hamu mafi wai ana ya su ba ba na arjin mamaki a to in ya hamu mafi wai daga ne wuce hamu mafi wani wa ya su ba bulkalbin yi daga ne gayi na ɗayan bawon nan muhimmancin mafi wani wani waya ki diya

a misali yin agaramu na kofar shauki wo shauki rogu ato wo shauk wo filin wo filin rogu wanda ga ga we wo filin rogu so me fili wani na wo rogu na wa uje buye buye ta san ci ala kama su me ke de buye ishq buye shi ngai buye cici cici to ide cici sanduko la duniya wauta irin mutunci mu ce la kyau da labo yake wa akhiru marati ba ci ki buya ne karshe ngai ngai atatayyum atatayyum ki ce atatayyum mun ta tsana da fasara ngai at-ta'abbud lil mahbub o fi oji bauta ya zai ina wai wani wal mutayyamu a ci zanen gaza na yi mutayyamu ganci nan gai al-ma'bud a ne wuza nan ayo ko anu mala mai balara bi ya ga ga wa taimun layi ke bi nufa be taimun layi abdullahi ibn musa kon so ale ya boye ga dana wa ya zai ko ko sha alaka da sakane yabo ibu kuma cin wujin da cin mamaki kuma wanda shauki ba kuma ci shan da ya zo ko kuma mu ga ta na lebani to ci ya mabata alaka da tsakanin ko mai ke ji mamaki lura su kun mu mai ba ta ta su kwana amma ya bayan nan wani lana ne ya ba za hanyo ba bani oge te hote love ya mu en shi da oge te boye ya mu sa da boye mu boye wala shi boka amma ba bin ya to ma da alaka musu tsakanin ko da shi boye ne àsìkò ọ̀gá àwọn ìjọba ẹ̀ àwọn bá ní ná ẹ̀ wọ́n gbé wọn tó bá ní nyẹ́ ti gan ẹ̀wọ̀n ńlá mùsùlùmí ní wọn ńlá mùsùlùmí ká mọ̀ wọn màmá kílá ni ti kílá yẹ́ mi ti gan ẹ̀wọ̀n àlàkà mi ti dé so káyìn la, mara ti bẹ́ẹ̀ bábọ̀ yẹn láyé di àlàyé náà káká káyìn wọn mọ̀gá tó fẹ̀yìn nà mùhìbà zane wàzà náà yẹ bùkọ́ kálbùhù wọn láyé ti da yẹn gbòǹgbò mu'abbadan muzallilan li mahbubi na wa fe dibauta ya wa fe dagba ya na mun dibo ya na zanin mun na wani ya na nga iziyo Allahu wa aidan fasul ina ba cha ga ge ge ina ba ibina ina ba na zulu basu ko ibanna innahu yaqtadi muhabbata aidan ibal wa ke dibo ya na ga makawa dibo ya wa wa da ba wa wa ma shi ba zalika bai naji ba ta mini ne suna naji kamata kaddama ki mini ya suna ne so shi yo kamata kaddama ki na na ngoga min ya suna yo kama kaddama ki na na ngoga ba so yo na wa aidan kwa falau kana hadha allazi qalu ada ke kana na zanaji aja fe ka ga ga ɗayan koyin goyin goyi da sakani ya wuce ofe da ba su ko kuma boye ta wai da ya yi tun ya yi ne su ko cewa na ma ga ga ga ne ga na gaskiyo lakana zalika to e ba mu chunga aje majaza ndi ayi majazi ndi ena to ashe ga ndi akike ga ne ga na ya majazi ke ni ga majazi yo ndi ga ya ndi akika enyu ina nga ga wa ne majazi to ndi ayi majazi ya to lima mina la lima la ma lima fi mina la fi wal ikmar ni ndo shina ja to fi ya ko ni ya so de wa eja asọ́lé egun gangan adéèdè bóyá a yóò yá bụ onye àmọ́ ya bóyá yá ẹ sọ̀kó tún à ya náà gbóyè mọ̀ oúnjẹ sàkà ní sọ̀kó bí òun ṣìyà wọ́n bóyá wọn kẹ káàtó asọ́lé

aláwọ̀ ọmọ akẹ́fẹ́dẹ̀gbọ̀ ẹ̀yà dìde àlìjẹ́ náà wà fẹ́dẹ̀gbọ̀ ẹ̀yà aláwọ̀ ọmọ akẹ́fẹ́dẹ̀gbọ̀ ẹ̀yà pípẹ́ àrẹ̀sùkọ́kọ́ làbí alẹ́ níbẹ̀ kí ọ bí i ní náà tí wà ní báyìí báyìí báyìí láì kú bàbọ̀ òkú fangiri mi manga wọlé mọjáàzì àmọ́gá àyẹ̀ náà mọjáàzì láàyò tùlọ́kù ẹ̀nàjà kíkà manga ẹ̀ ẹ̀

yanda wanda littafi sokuba da suna tucin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yayin fiye ne la ko koya ta la allah mahduba na gan shi ko ade boya na ya kashi mu dabo mu dabo ndo da qur'ani ba ndo mu na suna annabi muhammad ba na gan ya la da gan shi ko to ade boya na ya wala ya kuna mahbuba na wagan su ko afi na ade boya na ila al a'mal sai tuji sai tuji shi ko kashi ga qur'ani ya ya ta so ndo qur'an ya acha eh, la e la me la ke pata na me ke chiro e eh, ge tiji ndo qur'an wallahi dalalatu muttasilati ndo dalili na jidda alaka na muttasila da qur'ani na acha la wala munfasila da dalili munfasila ka jo a ga to a ga da ya muttasila ba wa yake kur'ani da sunna annabi muhammad ko kuma kur'ani munfasila ta yi sunna annabi ko da yake ah, a kuma kur'ani da sunna annabi muttasila wala munfasila da munfasila yi.

فمن علامات المجاز ابن نبتام من علامات غير المجاز متتاكيك هو صحة الإطلاق نفيه ولا تجو نا إلي ولا nnọọ. ولا tí o tó gàba dẹ àwọn ìlànà tó yẹ ẹlá àgẹ ẹmí náà máa mẹ ìjìnlẹ aṣọ tí o ilé wọn à à ju etí wo à.

ya ga gagan mujazu yo to waje wajibi an yasi ayi tilaku da kauli ne ya gaga ga fa inna allah shuko la yuhibbu wa wa wa la yuhibbu ma wa wa kama talaka ja'd ibn dirham kin ga ja'd ibn dirham mun gani so muna ja'd ibn dirham mun ga so koi wa za so ko cikin da tsakanin so ko ba wuja cikin madar tsakanin wuja lo ba so kwa wòye dẹ̀gbà wọ́n lè nàka yìí yẹn wò tiẹ̀ kára rọ tó a máa lẹ́yìn tí èbè lóṣù gbogbo àti dáa yẹ ẹ̀jẹ̀ ní mọ́ngà ya yẹlẹ àgán ama àgán ya èdèbò yẹ ayé tún ya àmọ́ èdèbò yẹ ayé ní sọ̀kọ́ lọ́wọ́ mọ́ngà ẹ̀gán dole oge debo ya ito na shoko sada wa waki fe debo ya ai ni shoko to ndi fata kan wai ko nga mu ga ga fa si ayi yusi'a ko kauli wa haji wajibi da wannan ne ya pe kan kwa ga bi anna allah kidi allah la yuhibbu wa la yuhab wai wa me wa wa kin na eh do na jar bunu dira mu ga na kyugan ga inna la lam yattakhiza ibrahima khalila wa lam yatakallama musa takalima soko lagwaso anabi ibrahim khalilwa soko ma musa eh an ga ga musa wa ma'lum wan ga ga na mai na goyete ba da sunu da na hada ai eh, ga na mumtani bi jima'il muslimin eh, na da bwana na jima'i musulmi je ga na da mai eh, ga na da kama bona na ga ga da musa lagwaso ibana ibana ai ja ja na wai ga su ko ga wai ga su ko lai ni ni wọn boye soko la ni biye ba ye nga ma suku ka soko de boye ibrahima soko ma musa n gɛrɛbi musa ma ba na an an ma dalalatu kike na dalalatu daliliya ijimayi ala an na majazan

ẹgẹ́ bí ẹgbẹ́ jáde búrú tí bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe sí ẹ̀yán wọ́n ṣe ní ànídàn wáyìdàn fọkàdì fárọkà láwù baina na mọ̀hábàtì wọ mọ̀hábàtì àmàlì lọ́wọ́ fi káwọlì yìí ó jẹ́ ẹ̀dọ́ kura na sọ pé èrí pé ládàbò yẹn na yí adé àwọn náà na. ni àti àdé ẹjẹ́ ọ yàdé ayé y'a sádà yìí náà jù sada nga na ilẹ̀ ikùn ayé gan bẹ́ẹ̀ bá yẹ gan mí na láì gan aláwọ̀ zùkà jù ọ aláwọ̀ ورسوله تشاء الله تشاء تلو وجعاد في سبيله بيكونه يعتنى وسكونه يقتل يقتل كون يتوى سكولا ولا ولا تتعفن صلى الله عليه وسلم wọ́n aláde mú kí ẹni lẹ́yìn tún bíá wọ́n aláde ìlànà àlẹ́ yìí tẹ̀lé sùn ní àwọn ìlànà àlẹ́ láti ní lábẹ́ àwọn kúrẹ́ pípa ní pátá ní ara ẹ̀gùn o ǹgá ẹ̀gàn tí wà ní ẹgbẹ́ mi lónà ẹgbà sáàgà tí wà ẹgbẹ́ mi lọ́gbà ní bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ mi lọ́gbà ní yóò tẹ̀ ní oṣù pẹ̀lẹ́ ìgbà ayé nana. nga ike egese ji aja shire gan ke sufa aja shire gan wa debo e ya bi mana wa bafu biye e tun loye gangane da aljanna na wadena eh. amma dai wadai a debo e ya tsoci kawai jami'a ji magana hmm. wàdá uh, ah, ce di wéyà etu kawai amma di wéyà kíkà yẹn sọ́tọ̀ tọ́ tó alìsúnà ti dẹ̀ta àtàwọn gan ah. wàyà ce báfù ya aljanna na waiwana wàyà ce ke di wéyà sọ́tì ilé inú ti mí èkè kan ìnira rẹ̀ wọ́n tẹ̀lé kàdé wọn inú wọn kan ṣe yé gan jù yàrá rẹ̀ ẹgbẹ́ nàìjíríà ní àná ṣe gẹ̀gẹ́ mọ̀ jáàzì o àgbẹ̀pọ̀ yẹn náà àdẹ́sàkájọ́ òfin ṣùgbọ́n mọ̀ jáàzì wọn àti mẹ́rin ko kuma ala ka sokoti mu ya zanga ya ga sokoti mu ya zanga ko yi wo majazi amma mun ji mun ji hakika mun wa zanga inda yau suka yi majazi mun ji shi ji ne mun so da ba nka mu n'i ye ya yi ana ya kai majazi mun so so da ba so nan da wani boye da sakani mun ji su ko wa da boye su kama farraka baina muhabbati wa muhabbati rasuli kenan su ko ya kila da boye wa da ya ya yana wa dia zio anabi muhammad na cucu na fi kauli ga ahabba ilaikum wa ga bai gan min allah ga suko wa rasuli ga tuci suko falau kana muhabbatun da yun gafe ga almurada ne pa bun kai bi muhabbati muhabba bi boye suko laysa illa muhabbatu al-amal in wa fi asli muhabbatu al-amal boye tukan la kana hadha takrim ga na rika wa tikrani na suko yejin wọn wáyé kó ẹ̀ẹ́tún kákan ọgá ẹ̀rọ ìdíkò yà sùkúnù ọgá ẹ̀ẹ́tún ẹ̀tún ẹ̀pọ̀ sùkọ́tìkọ́tọ̀ àhápa rìlẹ́sì mínà láì ẹ̀tún ẹ̀tún ẹ̀sùkọ́ ọ̀rọ̀ sùkúnù yìí ẹ̀tún yìí hàn níbi ó jẹ́ àárín fi ṣẹ̀bí rí ẹ̀tún yìí ẹ̀kọ́tẹ́ ẹ̀kọ́tẹ́ ní ẹ̀tún kọ́ńtọ́ kẹ́ ìbíà mọ́ nǹkan náà ayé ti kíráàrì ayé ti kíráàrì orí ẹ̀yẹ gẹ̀ẹ́nì gẹ̀ẹ́ repetition wẹ́jọ́ àwọn mímbà bí atọ́fẹ̀lẹ̀ xaasa alẹ́ làwọn kó ń ká ayé kí wà lọ́ba bí wọ́n kàtọ̀ fi yẹn yanayin hasu na ba a mana majimin na in ji ba abinci da na wakila wa ma'ala fila fi sari ma ku ba ba ganna wa ce le ba bayan gbangban ya e gana allazi la ya juzul masiru ilai na ungoyi na ya e zafan robo na illa bi da lalata tubayin murad sai dalili ga tula gbangba na sai da dalili na gbegbe na wai kwana yawo na dalili na wa na wa kwana yawo na gai suku be suku sawe wo umeke ni boye tuje suku wa kama anal muhabbata hu boye suku na la yajuzu ngoya an tufassara na wa fasara bi mujarrad muhabbati rasulillah boye wore de boye annabi ani wa jani wa fasara ga ala kan suku na ga boye mu boye mu wuti fasara ga da boye annabi ah ndoro dungo wa de boye suku o ma de boye annabi muhammadu fa kazalika la yajuzu acha ga لا تجوز وإن تفسرها لو عجب فسر بمجرد محبة عمل الله وإن كان محبة تندب وين سقوط تلتزم معجب يا وين وين كيو وين وين النبي محمد نا معجب وين يا وين تنا أما كوبا كوبا ردين وعندو رولا وعندو رولا وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء وذو تعبير يزو جاجا

na àgọ́ ọdẹ ìdìbò èdè a ẹtún àwọn ìdìbò yẹn àwọn ọ̀chọ́ ẹ̀ bá sọ ẹ̀nà ìpè lùkà wà láàkì kẹta àkè bá àkì kà wà ọ̀là àmọ̀jáde àmọ̀jáde tó bá àmọ̀jáde wà fọlọ́hàmù kẹlẹ́rì àlẹ́yìn èdè rí nà ọ̀chọ́ náà ẹ̀zà àgẹ̀nà tààrí fún máàmù àìdá tí n tayá kí ọ mọ̀gẹ́ ewasan ladan na taarifu wawasan ladan tin ta ato wa taarifu ji wayan lacce wayan ladaga da nungu da da nungu ci wa harifin kalima amma wa bi ni ladan man ga wa'aza o kad kararna fi mawadi min alqawaid alkibar iman ya ganna shi labe ha abula kan iman ya ganna shi labe i ya ganna shi labe da nan do shi min kawaid da shi ne mun shi kai da shi ne kibar cikon cikon jina ula ya juzu na goya an yakuna ghairu llahi mahbuba muradan li zati no ga mun da shi ne shi kwana waye ta goye da ya wuce zati ya wuce akin mun ne da shi mun gina annahu la yajuzu an yakuna ghayru la zanan ji sokwana na waga ma abuba da unci zanan we wadi we de we yu muradan na mo boye na we de ne muradan li zati zati ya zanan to suka we de kio we de boye ya ma shakhsiya zanan to suka e bona yu ci de on bala ku ge ji dede waga e bona we de we yu eh kama la yajuzu an yakuna ghayru lahi

wal ma'budu allazi yastahiqu dan yayi lawu nan gai soko ngai al eza ya zamu muci allazi yastahiqu na wa koyi an yuhabba afi unwe wakibo afi de boyeyu li zatihi yabo zati yabo bona wa yu'azzam ama afi muci li zatihi yabo zati bona bi kamalil muhabbati wat ta'zim e fashe boyema e fashe chwalaye chokoka wajin nayo wangi zawangi etu eh, eh ya kai kiti bubura ga gaban na na ke ma yawo ina mai da yayi na zawangi wa uwa ai boki bo ebo etungo o ma jana vote yu ebo etungo na amasoko wa wa bu za ti ugo ebo etungo ebo etungo kilo si ngamala ucha na kaina la

ga da na bai na la hadisi wani ga kullum mauludu yula da halin fitira ya insha Allah ya bi na ke hadisi kan ya ka su da mai ci bici Allah subhanahu wa ta'ala fa gangan bai yi subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh